ikon shi da kuma tsarin shi da yarjewan shi ya sa makarantar madarasatu nuruddin islam da ke jabiri funtuwa a jihar katsina suka shirya yayan ɗalibai waɗanda allah madaukin sarki ya masu baiwa da samu na haddace alkur'ani mai girma akalla ɗalibai maza da mata sun zarce arba'in waɗanda allah madaukin sarki ya girma masu. sun gayyace mu da nufin mu gabatar da wa'azi da nasiha ga su waɗannan ɗalibai da kuma sauran al'umman musulmi dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma wanda ita wannan muhadara mun yi mata take da alkur'anul karim mu'ujizatul mu'ujizat ana shi alkur'ani mai girma to mu'ujizar mu'ujizozi ne ma'anan wannan annabawan allah sun zo da mu'ujizozi daban-daban to amma tafiyar annabawan sai zama waɗannan mu'ujizozi nasu ba a da labarinsu ma'anan ba a da labarinsu shine ni da kai ba mu gansu ba ba mutum ɗaya da annabi isa ya tayar wanda ni da kai muka gan shi sai dai ƙur'ani ya ba mu labarin cewa sanda annabi isa yake raye ya tayar da matattu da izinin allah ko kuma ɗaya daga cikin makafi da annabi isa ya warkar kaga ba su a wannan zamani ba mai zamani da su ba ba mu gansu ba to shi ko alkur'ani mai girma mu'ujiza ce khalida mu'ujiza ce baqiya wanda madaddaharu yuqra'u za a yi ta karanta shi muddin dai akwai sauran dare da yini har ya zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki zai ɗauke alkur'ani shi sa mu'ujiza wani abu ne da malamai suka ce gagara koyo ko gagara dau ko ƙure da allah maɗaukakin sarki yake wa maƙiya waɗanda suke adawa da manzannin allah sai allah maɗaukin sarki sai bayyanar da wani abun mamaki a hannun waɗannan annabawa ko dai ta hanyar ƙalubalantarsu kamar yadda samudawa suka ƙalubalanci annabi salih da cewa fito masu da taguwa kuma ya roƙi allah allah maɗaukin sarki ya bayyanar da wannan taguwar to kaga wannan mu'ujiza ne to shi alkur'ani shine mu'ujizan mu'ujizozi domin shine wanda mutumin da ya rayu tare da annabi ya ga abun gagarau na alkur'ani wanda ya rayu bayan annabi ya ci gaba da ganin abin gagarabado ɗin alkur'ani kuma za a ta gani har zuwa zamun nan baya shi yasa masu iya magana suka ce ja'an nabiyuna bil ayati fansoromat annabawan Allah sun zo da mu'ujizozi daban-daban tafiyan annabawan sai mu'ujizozin ma suka gushi ma kai waje ita na bi kitabin laisa mun kai ko annabi ka zo mana da mu'ujizan da bayan da za a yi watan wata rana a neme ta a rasa ta kullama ƙwalal mada jududun ita mu'jizar da annabi ya zo da ita duk sanda zamani ya ƙara sabunta ya ƙara tsawo sai mu'jizar sai ta zama 'yar yayi dadewa yana ƙara mata haske da ƙyalle da karsashi mun gano wannan da kyau ko to da aka ce alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi to menene alkur'ani shi da alkur'ani huwa kalamun lahil muujiz al ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi alkur'ani wani littafi ne wanda shi a karan kanshi mu'ujiza ce wanda allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi muhammad al-maktubu fil masahif wanda shi alkur'anin nan rubuce yake a cikin takaddu al-manqulu bit tawatir shine wanda aka zo mana da shi ta hanya mutawatira almuta'abbadu bi tilawatihi wanda shi alkur'ani ana botan allah madaukakin sarki ta hanyar karanta shi domin hadisi annabi ya ce kowane harafi ɗaya in ka karanta to za a baka lada goma to da za ka lissafa adadin harfan alkur'ani duk mutumin da ya saukan alkur'ani zai samu kwatankwacin lada miliyan uku da wasu dubunne ɗaruruwa shi sa abadu bitilawatihi ana bautan allah madaukin sarki ta hanyar karatun alkur'ani alkur'an minal almashhurat ce shi alkur'ani mai girma yana daga cikin shahararrun al'amuran da la tahtaju ila ta'rifin bai bukatan sai an tsaya ana ta ƙoƙarin kwatance kwatance kwatance na shi. shaharan alkur'ani ya fi ƙarfin kwatance huwa miskul hitam lil kutubil munazzala shi alkur'ani shine ƙarshen labari na dukkanin littattafai da allah maɗaukakin sarki ya saukar mana shine khitamuhu misk wa huwa maktumun bil khairi wal baraka shi alkur'ani littafin allah ne da allah madaukakin sarki ya baibaɗe shi da alkhairi da kuma tarin albarka fahuwa kalamu rabbina kan katkare labari alkur'ani dai littafin ubangijinmu ne fahuwa mu'ujizatun baqiyatun ila akhir zaman kuma Alƙur'ani mu'ujiza ne wanda zai ci gaba da tabbata a matsayin mu'ujiza har zuwa ƙarshen zamani bi khilafil mu'ujizatil maddiya liman sabaqahu min rusul Saɓanin sauran mu'ujizozi wanda sauran manzanni suka zo da shi wanda an ci kasuwansu a wancan lokaci kuma lokacin ya wuce iyakan mu'ujizan a can ta ƙare wallati hiya hujjatun ala man shahadaha mu'ujizozin waɗancan annabawa kamar sandan annabi musa da hannun da yake haskawa ya haske hujja ce ga waɗanda wannan abin ya faru a zamaninsu suka gani sannan wa asaraha da al'umman da suka yi zamani da annabin kuma suka yi zamani suka ga wannan mu'ujiza to wannan mu'ujizan hujja ce a kansu fa hasab kadai kenan waɗanda suka zo bayansu to wannan ba hujja ba ne sai dai kawai a tasdik kun gano wannan da kyau ko? amma shi alkur'ani ba haka ba ne yau sama da shekara dubu da ɗari hudu alkur'ani yana nan a matsayin shi yadda yake mu'ujiza a zamanin annabi haka yake mu'ujiza a wannan zamanin haka zai ci gaba da zama mu'ujiza a nan da za su zo har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai ɗauke shi isa duk mutumin da bai ba da cikakken lokaci wajen karanta alkur'ani da fahimtar ma'anan shi da aiki da shi da kira zuwa gare shi da baiwa alkur'ani kariya wannan mutum ya yi asarar zuwan shi duniya duk yadda za ka yi <clears throat> ya zama akwai gudunmuwan yi annaba aiki da kake yi allah madaukin sarki ya sa mu dace gaba na gaba fadlul ƙur'anul karim falalan alƙur'ani mai girma menene falalan alƙur'ani mala ya ce ƙala abu abdurrahman as-sulami wani babban malami mai suna abu abdurrahman as-sulami kamar yadda al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari ya ba mu labarin wannan bayanin da za mu karanta a cikin littafin shi mai suna khalqu af'alul ibad ya ce fadlul qur'an ala sa'iril kalam falalan alkur'ani da fifikon alkur'ani akan sauran maganganu na kowaye ka fadlin rabbi ala khalqihi to kaman fifiko da falalan ubangiji ne akan halittun shi ga falala ne babba ko yanda allah yake yana da fifiko a kanka haka maganan allah take da fifiko a kan magananka sannan abu abdullah buna babba ya ruwaito da isnadi an usman ibn affan qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina usman ya ce annabi ya ce inna fadlal qur'an ala sa'iril kalam kaga fifikon alqur'ani akan sauran maganganu ma'anan wannan jarida da mujalla da abubuwan da yake karantawa a intanet da whatsapp da sauran abubuwan da ke shagaltarwa to fifikon alkur'ani a kansu ka fadlillahi ala khalqihi kaman fifiko ne da falala na allah maɗaukin sarki a kan halittun shi kenan duk sanda ka ɗauko jarida za karanta to tuna cewa alkur'ani ya fita aje ta ɗauko alkur'ani sanda ka ɗauko mujallan fim ko ka ɗauko littafin soyayya ko ka ɗauko dukkanin zancen wani mai hikima da fasaha za karanta to tuna alkur'ani ya fi shi wanda ya saukar da alkur'ani ya fi wanda ya rubuta wannan makalan ji wannan ɗauko na allah shine fifikon alkur'ani akan sauran zantuttuka to kamar fifikon allah ne akan halittun shi wazalika annal alkur'ani minhu haraja, sau da shi alkur'ani daga wurin allah ya zo wa ilaihi ya'ud kuma ƙarshe wurin allah maɗaukin sarki zai koma wannan bayani ya zo a cikin littafin ibtal ta'wilat li akhbar sifat na alqadi abu ya'ala muhammad bin al-husayn bin muhammad bin khalaf bin al-farra a shafin shi na 399 allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kenan da abin da za ka yi na shagala ka auna alkur'ani ya fi wannan kenan da za ka zauna kana haddan waka ko wani zance na zube to ka tuna alkur'ani ya fi kakka haddace haddace alkur'ani isa waɗannan matasa da allah maɗaukin sarki ya kimanta su ta hanyar hore masa abin da ba kowa yi baiwan shi ba za mu ce iyayensa sun yi sa'an haihuwa allah madaukin sarki ya sa mu dace al'imamu hakim ya fitar da riwaya a cikin almustadraku ala sahihai a inda yake cewa an buraida radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريدة يتشي النبي يتشي من قرأ القرآن وتعلم وعمل به duk mutumin da ya koyi alkur'ani kuma ya aiki da abin da alkur'anin ya yi umarni albasa walidahu yawmal qiyama tajjan min nurin allah zai sanya mai iyayen wannan alaramman ko iyayen wannan alarammiyar wani irin kambin sarauta na haske mithil dhawi shams wannan hulan sarauta yana walwalin waliyo kamar hasken rana wa yuksa walidahu hullataini kuma mahaifi da mahaifiyar mahaddaci to allah maɗaukin sarki a ranar ƙiyama zai tufatar da su wasu kayan kwalliya na ado wanda sannan a ranar ƙiyama kowa zai tashi tsirara amma iyayen mahaddaci za su tashi da waɗannan tufafi kyawawa la yuqawwimu lahum ad-dunya inda za a yi kiman abin da ke duniyan nan kaf to ba zai iya siyan waɗannan tufafin ba fayaqulan sai iyayen mahaddaci da allah maɗaukin sarki zai mutunta su ɗinnan sai su ce bima ka sai na haza me muka yi ne har muka cancanci allah maraukin sarki ya tufatar da mu waɗannan tufafi fayuqal sai a ce da su bi wala da kuma alƙur'an kun samu wannan daraja ne saboda haddan da ɗanku ko ku suka yi na alkur'ani to tukwecin kenan wannan hadisi malu ce sahihun ala sharti muslim wa albani fi sahihi targhib wa tarhib hasanul ligerihi al-imam al-albani ya ce wannan hadisi hasan ne ligerihi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi al-imam al-bagawi a cikin sharhu sunna ya yi riwaya daga abu umama abu umama yake cewa ihfazul qur'ana fa inna allaha la yu'adhabu bin nari kalban wa alqur'an jama'a ku haddace alqur'ani in ji abu umama ya domin duk zuciyan da allah madaukin sarki ya haddatar da ita alqur'ani wannan zuciyan allah ba zai mata azaba da wuta ba a ranar gobe kiyama baka makara ba ya kai wanda ka girmi kowa kada ka ce ka tsufa kar ka ce ka manyanta baka tsufa ba baka manyanta da samun gafara da kuma son shiga aljanna ba shi yasa ka je koda a sati ne za ka haddace aya ɗaya daga yau ka dasa shin za ka zo masallaci ne a ajin hadda za ka shiga kamar yadda matasan nan suka ba da lokaci allah ya masa arziki arzikin da bai da yawa daga cin halittun shi ba dan da a baka shugabancin ƙasa allah gara a baka haddan alkur'ani mun gano wannan saboda watan wata rana za a iya maka lalata a shugabancin ƙasa ko dai a kifar da gwamnatin ko masu jefa ƙura'a su yi maka makirci ko kuma allah ya ɗauke ranka in ka tafi ka tafi ka bar saƙon a nan shi ko mahaddacin alkur'ani idan ya tashi tafiya da kayan shi zai hada ya tafi wajen allah domin akwai aikin da alkur'anin zai mai a san da ya shiga aljanna isa waɗannan matasa iyayensa sun yi sa'a allah ya sa mu dace qala habbab ibn al-arat malam habbab dan arat yace taqarrab ilallahi allah mastata'ta kai iyakan iyawarka ya kai bawan allah wajen ka ga ka samu kusanci da allah فإنك لم تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه باك دا أبين دا زاكي دن نيمان كسنشي زواغ الله مدوغ كين سركي سمدا كنيمو كسنشي تهنيا مغنش koyan karatun alkur'ani haddace shi sanin ma'anan shi karantar da shi aiki da shi da duk abin da yake da alaka da shi wannan abin in kai to za ka samu kusanci zuwa ga allah ɗari bisa ɗari faƙala katada shi kuma limamu katada ya ce lam jalis hadal qur'anu ahadan ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw abu da ya ce babu wanda ya taba zama a majalisin alkur'ani face sai ya tashi da ɗayan abu biyu ko dai ya samu ya ƙaru ko kuma ya ragu qada'ullahi alladhi qada wannan shine tsarin da Allah maɗaukin sarki ya tsara ga duk mutumin da ya zauna majalisin alkur'ani to abin da zai same shi kenan zai samu ƙari ko ya samu ragi ƙarin shine sai kawo ayan cikin sotul isra da allah yake cewa shifa'un wa rahmatun lil in kai mumini ne ka zauna majalisin alkur'ani to za ka samu waraka daga cutan kafirci daga cutan munafinci cuta na zalunci cutan fasikanci cuta na son zuciya in dai har ka zauna to allah maɗaukin sarki zai samu maka antivirus wanda zai magance maka waɗancan matsaloli da za su kai ka wuta in ba kai sa'a ba wala ya zidu zalimi na illa khasara in kuma kai azzalimi ne mugu ne ɗan son zuciya fasiki ne ko macuce ɗan bid'a ko mushiriki in ka zauna majalisin alkur'ani ba abin da zai ƙara ma sai bakin ciki da damuwa da ganin cewa habaici ma ake maka mun gano wannan da kyau ko shi sa daga zaran ka zauna majalisin alkur'ani ka ji kunci ka ji damuwa ka ji babu daɗi a ranka to ka tabbatar kana cikin aji na biyu ne shine wala yazidu na illa hasara. in ko ka zauna ka ji daɗi hankalinka ya kwanta ka natsu ka ji cewa ma a ƙara abin da aka ambata ma ya yi kaɗan to ka tabbatar kai mumini ne wanda kake aji na ɗaya da ƙur'ani ya zama maka shifa'un wa rahama allah madaukin sarki ka sa muna daga cikin bayin da za rabauta da waraka da kuma jin kai na alkur'ani mai girma bayan nan gaba na gaba shine fadlu hifzil qur'anul karim wai jama'a wace falala ce ke cikin haddace alkur'ani mai girma waɗannan matasa samari da 'yan mata da allah maɗaukin sarki ya masu wannan rufin asirin suka haddace alkur'ani to wani falala ne allah maɗaukin sarki ya masu sharrafallahu ummatal islam bi khasisa lam takun li ahadin min ahalil milali qablahum ku sani al'ummomin da suka zo kafin mu tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi isa to allah maɗaukin sarki ya yi ma al'umman annabi wata darajar da su ba a yi masu ba ko hiya annahum ya ƙara'una kitaba rabbihim an zahar kalbin su al'umma annabi suna karanta littafin allah da ya saukar musu da ka a haddace a cikin zukatansu suke iya karanta shi min awwalihi ila akhirihi shi yasa ka taɓa ganin wani fada wani fasto da ya haddace a taura da linjila ma'ana ya haddace bible amma musulmi yaro ɗan shekara biyar goma sai ya haddace alkur'ani duka shi yasa idan musulmi ya shiga bincike dangane da addinin kirista ko yahudu sai tasa littattafansu gaba ɗaya sai ya haddace sau da sabo da haddan alkur'ani sai ga yana ƙoƙarin ya masu bayani cikin littafinsu yana kotin ayoyin su kuma sai sun falla littafin sun duba kayi naka kayi na ragage ya kai alaramman allah malai ce kama ja a fi sifati hazihil umma kamar dai yadda ya zo ne cikin siffanta wannan al'umma an wahabi bunu munabbihin daga wab ɗan munabbih ya ce ummatun anajilahum fi sudurihim su musulmi littafinsu abin karantawansu a ƙirjinsu a zuciyarsu yake bi khilafi ahalul kitab saɓanin ahalul kitabi da suka zo bayan kafin annabi faƙada kano ya ƙara'ona kutubihim nazaran su sai sun kalli littafin suke iya karantawa la an zahar kalbin ba ko mutum ɗaya da ya iya haddacewa a sha Allah madaukin sarki ya maka baiwa na haddan alkur'ani ba ƙaramin kimanta ka yi ba mala ya ce wa kadata kaffalallahu bi hifzi hadal kitab hakika allah madaukin sarki ya ɗau lamini na tsare wannan alkur'ani mai girma kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani cewa inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun allah ya ce lalle mu ne muka saukar da alƙur'ani kuma mu ne za mu tsare shi kenan kai mahaddaci da ke mahaddaciya ku ne kayan aikin allah da zai yi aiki da ku wajen tsare alkur'ani ashe ku manyan mutane ne da ku ne allah zai tsare alkur'ani mai girma shi yasa aikin ramma ya fi aikin shugaban ƙasa wane gwamna wane sarki wa kana min hifzihi azza wa jalla yana daga cikin hanyar tsare alkur'ani likitabihi an waffaka hazil umma ila hifzihi ta yadda allah ya datar da wannan al'umma suke tasa alkur'ani wajen haddace shi wasu zaharihi da kuma ƙoƙarin bayyanar da alkur'anin a ko'ina al'umma su san shi kuma su ji labarin shi su yi tafsirin shi kuma su fayyace shi a تظاهرت الأدلة ala fadli حفظ القرآن karim haƙiƙa jama'a hujjoji dalilai masu tarin yawa sun zo da suke bayanin darajojin haddan alƙur'ani wa fadli hifzihi eh, ala ghairihim minal muslimin da kuma falala na wanda hafazatihi waɗanda suka haddace shi akan sauran gama garin musulmi kun gane wa fadli hafazatihi ala ghairihim minal muslimina duk wanda ya haddace alqur'ani ya fi sauran musulmin da ba su haddace ba domin annabi yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda suka fiku suka fiku daraja da alkhairi su ne waɗanda suka koyi alkur'ani kuma suke koyar da shi gano wannan shi sa alaran ma ya fi profeso cikin duniyan nan daraja a wurin allah an gano wannan da kyau ku yo profesan banza <clears throat> profesa da bai iya haddan alkur'ani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ya lamuna zahiran min alhayatu duniya yasa ramma ya fi wancan tilin shirman ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma za ka zo ka ji ai daga annabi in kuma naka gwanin ya kai to mu ji annabi ya magana kan shi uluwun manzilati hafizul qur'an ɗaukakan matsayin mahaddacin alkur'ani da allah maɗaukin sarki zai ɗaga shi ya fifita shi ƙwala ya ce fa'an aisha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala aisha ta ce matsalin ladi ya ƙara'ul ƙur'an wa huwa hafizun lahu kaga misalin wanda yake karatun alkur'ani <clears throat> ya haddace alƙur'anin ya iya karatun alkur'anin da ƙa'idojin shi ma'asafaratul kiramil barara yana tare da manyan mala'iku da annabawa da manzannin Allah ne wa matsalin ladhi ya ƙara'ul ƙur'ana amma misalin ɗalibin da ke karatun alƙur'ani wa huwa ya ta'ahaduhu yana ƙoƙarin haddacewa yana ƙoƙarin karantawa yana ƙoƙarin sanin ma'anar wa huwa alaihi shidda amma karatun na bashi wuya falahu a jara'an da shi wani yana da lada biyu wannan amma gaga alaran ma shi yana can majalisin manya wani hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba hadisi na 4937 yanzu akwai abin da za a karanta a duk duniyan nan ka samu wannan daraja in ba haddan alkur'ani ba وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو سعيد الخدري يقال لصاحب القرآن أرانا اللاهرة za a ce ma mahaddacin alkur'ani iza da khalal janna in ya shiga aljanna sai a ce ikra was'ad ka karanta ka riƙa hawa za a ga karatu kamar lift tana ɗaga shi fayyakarra'u sai alaran ma ya fara karatu yanzu akwai abin da za a karanta ka je lahira a ce karanta in ba ƙur'ani ba ai wani guru ne ai ya ƙware a physics ko chemistry ko biology ko mathematics ko za ka je lahira ce karanta who are you in ka yi a nan ka iya ka miƙa masu kwali su baka albashi in ko baka ci a nan ba ba za ka ci a can ba ya ka hada ka san wannan wa adu bi kulli ayatin daraja duk aya ɗaya sai Allah ya ƙara upgrading ɗin shi za a ɗaga darajan shi duk aya ɗaya hatta ya ƙara'a akhira shay'in ma'ahu har sai ya karanta abin da ya haddace na alkur'ani duka kukunji. izo waɗannan matasan mazansu da matansu da suka haddace alkur'ani ba a ganin su wani kima da wani daraja cikin society ka ji a lahira matsayin da allah yake kallon su da shi wani hadisa Limamu abu dauda da tirmidhi suka ruwaito shi muhammad nasiru din albani ya inganta shi a lamba na 2914 a cikin sahih na at-tirmidhi da lamba na 1494 a cikin sahih na sunan abi dauda sai kuma a cikin at-targhib wa tarhib lamba hadisi na 1426 jama'a kun ji daraja da falala da kima na haddan alkur'ani na biyu hibzul qur'ani kamilan sababun linnajati milan nar kun ga mutum ya haddace alkur'ani ɗungurin ɗin shi to dalili ne daga cikin dalilai na mutum ya tsira daga wuta an uqbatu bin amir radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يشي لو جعل القرآن في إحاب da za a saka alƙur'ani fi ihabin a cikin wata jaka na fata sun ma'ulƙiya finnare sannan ɗauki wannan jaka a jefa a wuta mahtaraka jakan da alkur'anin ba za su ƙone ba wa fi riwayatin ma masarhun nar wuta ba za ta taba shi ba Wani hadisi al-imamu ahmad da ya fitar da shi a cikin jiz'i na hudu shafi na 155 al'imamu darimi a lamba hadisi na 3192 albani ya hassana wannan hadisi a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 3562 haka a cikin sahihul jami' a lamba hadis na 5282 haka a cikin mishkatul masabih a lamba hadis na 2282 kun zama na wannan yanzu idan mutu ya ji wannan hadisun ba koya mai aka yi ba sai je sai ya roƙi alkur'ani ya sa a jaka ya jefa a wuda sai kur'ani ya ƙone sai ya zama kafiri me ake nufi zuciyarka jaka ce in allah maɗaukin sarki ya maka baiwa ka haddace alkur'ani a cikinta da za a ɗauke ka a jefa ka a wuta jahannama ba za ta ci ka ba gano wannan da kyau kai mahaddaci kai ne jakan da allah ya saka alkur'ani a cikinka da wuta ba za ta ci ka ba Ka ji fassarar shi wafi zalika falyatana fasil mutanafisun ko ba komi ku tsaya 'ya'yanku su haddace alkur'ani kamar yadda kuke tsayawa 'ya'yanku su iya karatun boko su iya boko abu ne mai kyau to kuma a hada da alkur'ani mai girma shine mafi kyau an gano wannan yanzu kaga duk mutumin da yake sai ya samu wannan daraja fa hanya raba-raba muna kyauta da zato ga waɗannan samari da cewa allah maɗaukin sarki ya masu wannan baiwar na uku alƙur'anu ya shafa'uli sahibihi alƙur'ani zai yi ceto ga duk wanda ya haddace shi an abi umamat al radiyallahu anhu kala, daga abu umama al ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجي ياجي النبي هنا چوا اقرأ القرآن ككرنت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه سورة القرآن زي زوران تاشن القيامة أما matsayin mai ceton duk wanda ya haddace shi duk wanda ya mutu yana kan hadda an gane wannan da kyau ku waɗancan aiki ya kai su wannan kuma ninya za ta kai shi wani hadisi al'imamu ahmad da al'imamu muslim da ibn hibban su ne suka ruwaito shi allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala ya ce wani abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu kala daga abdullahi dan mas'ud allah madaukakin sarki ya kara musu yadda ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa shi alqur'ani mai ceto ne wanda allah zai ba shi izini ya ceci duk masu karatun shi wa ma halla <clears throat> musaddiqun faman ja'alahu bainahu wa baina qadihi ila janna, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila an-nar ya ce duk wanda ya sanya alkur'ani a gaban shi to alkur'ani zai jagorance shi zuwa ina zuwa aljanna duk wanda ya aji alkur'ani a bayan shi to wannan zai tunkuɗa shi zuwa wuta dole ka aji alkur'ani a gabanka ka bi shi ka ji karatun shi ka iya kira'a sannan ka san ma'anan shi ka yi aiki da shi ka haddace shi to ka sa alkur'ani a gabanka zai jagorance ka zuwa aljanna in ka je alkur'ani a bayanka ka shiga uku wani hadisi al'imamu tabarani ya fitar da shi da ibn durais a cikin al'imam ibn hibban ya inganta shi a cikin riwayan da al'imamu jabir dan abdullahi allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ruwaito jama'a kun ji falalan haddan alkur'ani ko fadlu man ta'allama alqur'ana wa allamahu falalan mahaddacin alkur'ani da ke karantar da ɗalibai haddan alkur'ani malamin da zai zo mahaddaci yana karantar da hadda ku sauran da ba hadda kuke karantarwa ba duk ya fi ku duka mun wannan da kyau ku saboda ba san addini ba ne mutane suke ɗibo wasu gwanayen satan kuɗi suke kimanta su gane duk kuɗin najeriya limamai da alarammomi da malaman addini suka sace suwa suka sace shi eh yi kuna tsoronsu ne suwaye suka sace kuɗin najeriya kalas duk wata miliyan ka an sace ta sama dan boko ne sace ta an gano wannan da kyau ko amma ya sun tayi sun raina mutane shi yasa ba ma sassauta masu in za su yi rashin kunya game da raina masu alkur'ani muke fitowa karara muke gaya masa abin da suke ba mai kyau ba ne shi yasa baka taba gani an lissafo malamai cewa sun sace biliyan kaza ko triliyan kaza ko sun taba duk wani malami da za a ce an ga wani kudi a hannun shi kana zuwa za a ce menene ba shi aka yi su ku wannan ba su aka yi kwashewa suka yi ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa jama'a ko ka yi karatun boko ko zo ka hattasa alkur'ani a matsayinka na babban ma'aikaci je ka nemo wani alaramma ka zaunar da shi a ɗaka duk asabar da ladi ya zo ya koya ma aya ɗaya wani sati ma ya ƙara koya ma aya ɗaya in ka mutu a haka ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai in shirka da bid'a kake yi amma in ka ɗauki kuɗinsu ko shi ma sai ka mayar domin wallahi in ka je lahira da buhun sata to annabi zai ce bai san ka ba kuma ƙur'ani ba zai ce ci ɓarawo ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce an usman radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه annabi ya ce wanda ya fi ku alkhairi gaba ɗaya shine wanda ya koyi alkur'ani kuma yake karantar da shi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya harisu ay ya ta'allama kullu man tahaqa bi daril islam bil madina alqur'an annabi ya kasance na matukan kwaɗayin duk wanda ya musulunta kuma ya taso daga inda yake dawo madina annabi yana ƙoƙarin a karantar da shi alkur'ani fakana ya taru lahum man yu'allimahum sai zama annabi yana zaben masu wanda yake karantar da su jama'a shi sa a makarantarmu mu duk wanda kawo mana ba boko kaɗai muke koya mai ba yadda muka ware awoyin boko haka muka ware ma alkur'ani da addinin musulunci irin wannan awoyin yanda ake kimanta malaman boko haka ake kimanta malaman alkur'ani da dirasatul islamiyya duk sunansu malamai yanayinsu ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani fifiko saboda wannan zai taimake ka yadda za ka rayu a duniya rabbana atina fid duniya hasana kenan shi kuma wancan zai taimake ka inda za ka zauna lafiya a lahira wa fil akhirati hasana kenan wa kina azaban na jama'a mun gano wannan da kyau ku kaga Allah bai ce rabbana atina fid dunya hasana wa kina azaban nar ba an gano wannan amma da yace wa fil akhirati hasana sai ce wa kina azaban na za mu yi tafsirin wannan ku ji hikimomin da malamai suka ambata wata rana mala ya ce an ubadat bin samitin kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yushtaghalu fa'iza kadima rajulun muhajirun ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance idan wani ya hijira ya iso wajen shi a madina kuma sai ya zo ya tarar da annabi yana cikin wasu hidindumu dafa'ahu ila rajulin minna shi ubaratu dan samit sai ce sai annabi ya miƙa wannan mutumi a hannun ɗaya daga cikin mu alaran momi yu'allimuhul qur'ana yana mai karantar da shi alqur'ani jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa alqur'ana awwalan walakada hafazal القرآن الكريم من sahaba jam'un kabirun. mala ya ce jama'a mai yawa na sahabbai sun haddace alkur'ani yas abu hasruhu ƙididdige su zai wahala faƙar tabbata fi sahihai ne annahu qatala fi bi'ir mu'una saba'una min alqurra ya zo a cikin buhari da muslim a bi'ir mu'una kadai an kashe ma annabi sahabbai saba'in mahaddata kwantan ɓauna aka yi masu me dalili ya kisan take malam ya ce an anasin kala ilin ناس sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙalo ya ce wasu mutane sun zo wajen annabi sai suka ce aniba ma'ana rijalan yu'allimuna alqur'ana was sunna wasu mutane suka suka ce ya manzan Allah mu mun musulunta ka turo mana wasu mutane da za su je su karantar da mu alqur'ani da sunna fa ba'asa ilaihim saba'ina rajulan min al-ansari sai annabi ya irgo mutane saba'in na mutanen madina mahaddata yuqalu lahumul qurra wanda ake kiransu da alarammomi ya ƙara'unar ƙor'ana waɗanda waɗannan alarammomi sun haddace alƙur'ani waye ta dara suna hubin laile suna karanta alƙur'anin ne da dare ya ta'allamuna suna ƙoƙarin hadda suna ƙoƙarin fahimta suna ƙoƙarin binciken ilmomi da daddare wanda ya shafi alƙur'ani wa kano bin nahare in garin allah ya waye kuwa ya ji una bilma'e sai su je su ɗibo ruwa a waje a rafi can bayan gari da una hofil masjidi sai su kawo masallaci don a amfana mun gano wannan da kyau ku kaga ashe aikin manyan sahabbai ne mahaddata samar da ruwan alula a masallaci wa ya taɗibuna Onahu sai su je daji siyo ici sai zo gari sai su sayar na bihi ta'amal li ahli suffa sai su siyo abinci sai su kama ɗaliban masallaci walil fuqara'i kuma su raba ma sauran talakawa waɗannan masu wannan aikin alheri annabi ya zaɓi saba'in a cikinsu fa ba a ba'athahumun nabi sai annabi ya aika su wannan garin fa'aradu lahum sai mutanen garin suka taso masu faƙataluhum suka kashe su baki ɗaya ɓun gano wannan ba yau aka saba kashe bayan allah ba shi sa yau an kashe alarran momin da za mu yi ina waɗanda suka kashe su su suna nan khawfu nisiyanin alquran ko kun ji falaloli kun ji darajoji kun ji kimanku musiba na gaba shine mutum ya yi hadda kuma ya bar haddanta zubi ka haddace wani abu na alkur'ani ka shi ya zubi haddara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min nisiyan alkur'an annabi ya tsoratar game da mutum ya bar wani abin da ya haddace na alkur'ani ya manta shi faƙala annabi ya ce ta ahadul ƙur'ana ku kula da alkur'ani matuƙa fawallazi nafsu muhammadin biyadihi ya ce ina muku rantsuwa da allah wanda ran annabi muhammad yake a hannun shi lahuwa ashaddu tafallutan min al'ibli min iqabin aqliha ya ce wallahi kun ga alkur'ani ya fi raƙumi da akala saurin tserewa kana sakin akalar raƙumi zai tsaya haka alkur'ani yake wani hadisi al bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wal amru fi kasratil qira'a wa khatmil qur'ani yaktalifu bi ikhtilafil ashkhasi li ikhtilafi qudratihim abinda yake so shine yawan karatun yawan muraja'a yawaita sauka amma wannan ya danganta daga mutum zuwa mutum wani zai iya adadi kaza a lokaci kaza wani ko ba zai iya wannan ba kowa zai gwargwadon abin da zai iya ne fattakullaha mastata'tum وعن أبي ai alaihi kunna na كنا a azumin أعظم Abul-Aliya ya ce mun kasance muna ƙididdige wannan daga cikin manyan zunubai ai ya ta'allamar rajulul qur'ana shine mutum ya je ya koyi alqur'ani summa ya nama anhu hatta yansahu kuma sai ya kwanta ya tabaci ya kiza tashi cikin dare ya karanta alqur'ani har haddan ta zubi qala hafiz ibn hajar babban malami ibn hajar ya ce wa isnaduhu jayyid ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن dangane da wanda ya bar alkur'ani ya tafi ya manta shi kano ya karahunahu sun kasance suna kyaman haka wa ya na fihi ƙaunan shadida kuma suna faɗin magana mai gauni ga duk wanda ya yi hadda kai ko ba fi ƙur'ani duka ba ko sura ɗaya ne ka bar shi ya zube ko to da matsala an gano wannan da matsala in ka haddace kuma ka ji gara basa in ka bar shi ya zube kuma ka ji matsala hukuratul ghaflati anil qur'an malai ce hadarin kuma mutum ya gafala ba ruwan shi da alqur'ani ana can an buɗe azuzuwa da tsangayoyin hadda kai ba ruwanka kai tagalla fili a gari kana washariyanka to wannan rayuwanka na cikin haɗari عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن mutumin da babu komi na haddan alkur'ani a zuciyan shi kalbaitul harab daidai yake da rusasshen gida kango mara amfani haka kake a wurin allah wani hadisi al'imamu turmidi ya ruwaito shi kuma ya inganta shi وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى wa sallama وآله وسلم بئس ما لأحدكم يقول نسيت kaita wa وكيت annabi ya ce tar da maganan da ɗaya daga cikin ku zai zo ya ce wai na manta aya kaza da kaza bal huwa nusiya an dai mantar da shi amma ka bari alkur'ani ya zube a ranka ka shiga uku wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ai annahu nassahu uqubatan lahu ala dhunubin ai wannan abin da ka haddace ya zube ko to an mantar da kai ne dan ai maka uquban wani zunubi wanda ka yi li'anna nisyanul qur'ani min a'zamil masa'ib mala ya ce saboda manta alkur'ani ita ce musiba mafi girma fala ya kunu illa min zambin azim kuma bayan da za a yi mutum ya haddace alkur'ani kuma ya zube face sai in laifi ya ma Allah kaji at haziru min hijirar ta jama'a ina masu kaurace ma alkur'ani ana zama za a fara gatan alkur'ani sai wannan yi nan wannan yi nan wannan yi nan a ja mutum aya tsammanin shi rayuwan shi da hanyar kasuwancin shi da jam'iyyar shi na siyasa da harkokin shi ne da kullum ya fi alkur'ani mai hukuban wannan mutumin ومن أعرض عن القرآن فإن حياته حياة wa وبلاء mala ya ce duk wanda ya ƙaurace ma alkur'ani hakika wannan rayuwan shi rayuwa ce ta tsiya kuma yana cikin bala'in duniya da lahira Kai la ya kuna kazalik taya wanda ya ƙaurace ma alkur'ani ba zai zama wannan ba wa kadan na bada kitaban lahi hakika gashi ya yi watsi da littafin allah wa a'ara da an kitabin la ya juya ma littafin allah baya فنتائج الإيراد عن الكتاب حصول الفوضى kaga bala'in da ke samun mutanen da suka juya ma alkur'ani baya shine zauna kara zube kana da yadda muke a arewacin najeriya Karazibe zube ga mu da yawa amma na banza ga mu da masu kudi amma na banza ga mu da tsare-tsare amma na banza ga malamai ba fa'ida kun san dalili wazi da alkur'ani ne wa balbalatin walittara kuma bala'i iri-iri zai rika taso masu boko haram robirin kidnappers waye wa iri-iri kuma mutane su kasa natsuwa da kwanciyar hankali Kaurace ma alkur'ani ne wata masu ku bi hadha alkur'an kaga ruko da wannan alkur'ani sababun lil amni wal sababi ne na samun aminci da kuma natsuwar rayuwa wal quwwatu wal izzatu wat tamkin sannan al'umma za ta samu ƙarfi za ta samu buwaya sannan jagoranci gaba ɗaya zai tabbata a hannunta ko da an yi kokawan ansa wallahi ba zai ansa ba allah zai tamkininsu fala yamkin an yujada ya yatasamma bil ilmi jama'a ba zai taɓa yiwa kaga an samu mutumin da ake ce mashi malami ba au yanwi talabin ilmi ko ga yana ƙoƙarin neman ilimi <clears throat> au yanta sibu ilal ilmi ko danganta shi zuwa ga ilimi laisa lahu qadamur rasikha fil qur'an a ce wannan bai da kafa da taddara a cikin alkur'ani haddin shi sanin ilmomin shi da fahimtar tafsirin shi wa ma ya ta'allaku bil qur'an kuma a ce bai san wani abin da yake da alaka da alkur'ani ba kuma yana da alaka da ilimi a ba ilimi yake da alaka da shi ka juya ma alkur'ani baya ka shiga matsala wal irada an qur'ani sifatul kafirin mala ya ce juya ma alkur'ani baya to siffan kafirai ne domin a cikin suratul fusilat allah yana ce hamim tanzilun minar rahmanir rahim allah ya ce wannan alkur'ani littafi ne wanda mai rahama mai jin kai ya saukar da shi kitabun fusilat ayatuhu littafi ne wanda allah ya bayanin ayoyin shi daki-daki ƙur'anan arabiya shine alƙur'ani balaraban littafi da ƙaumin ya amalon ya alamon allah madaukin sarki ya saukar da shi ne ya bayanin shi dalla-dalla ga mutane waɗanda za su koyi ilimin shi kuma su amfana su amfanar bashiran shi alkur'ani littafi ne na bushara wa nadhiran sannan littafi ne na gargadi sai ce fa'a'ara da aksarahum amma da yawa daga cikin mutane sai suka juya mai baya fahum la yasma'una ko sauran alkur'anin ma ba son su ji damun su ma ake yi in ma ka daɗe kana sallah kana jan alkur'anin to ɓata masa ne kake su wa ƙalo ƙulubuna fi a kinnatin mata da una ilai suna cewa su zukatansu suna cikin wani irin konso ne ba sa ji da fahimtar abin da kake kiransu zuwa gare shi wa fi na waƙarun sannan kunnuwansu akwai wani irin daɗiya da toshiya wa min bainina wa nika hijabun sannan akwai shamaki tsakaninmu da kai ma'ana shamaki shine suna nan suna jin haushinka don wani abu na duniya wannan haushin ya sa ba za su bi allah ba saboda shi waƙala azza wa jalla haka allah maɗaukin sarki ce wa ma ya wa ma ya atihim min zikirin minar rahmani muhdathin babu wani saƙo da zai zo sabo ful daga allah illa kanu anhu mu'ridin face su irin waɗannan maƙiya alkur'ani sun juya mai baya aya ta biyar cikin sotu shu'ara wal yahdharil muslim min hijranil qur'an wallahi jama'a musulmi ya shiga cikin tetayin shi dangane da ƙaurace ma alƙur'ani fa inna hijruhu ku sani ƙaurace ma alkur'ani hamsatu anwa'in nau'i biyar ne annawul awwal hijiru sama'ihi ka ƙaurace ma inda ake tilawan alkur'ani ka kaurace mashi duk bala'o'incin kana ciki wal imanu bihi ka ƙaurace ma duk wani abin da yake kiranka zuwa ga imani da alkur'ani wal isgha'i ilaihi da kuma san jin alkur'anin baka so ana kamo tashin alkur'ani allah allah kake ka wuce mun gano wannan to wani irad an alquran ne annau sani hijrul amalu bihi ƙaurace ma aiki da alqur'anin walokufu inda halalihi wa haramihi ko mutum ya tsayawa a abin da ƙur'ani ya ce haram ne ya yadda ya haramtar da wannan abin ko ya ki halartar da abin da alƙur'ani ya halattar wannan shi ma ƙaurace ma alƙur'ani ne wa in qara'ahu wa amana bihi ko da yana karanta alqur'anin kuma ya ce ya yi imani da alqur'anin amma bai bin dokokin alqur'anin to wannan ya kaurace ma alqur'ani annau thalis hijru tahkimihi wa tahakumu ilayhi kin kai karanka wajen alqur'ani da kuma in alqur'anin ya hukunta ka ka hukuntu fi usulid din wa furu'ihi a dukkanin ƙa'idojin addini na aƙida da ƙa'idojin addini na abin da ya shafi ayyuka na gaɓɓai annawar rabe hijiru ta dabburihi wa tafahumihi duk mutumin da ya ƙaurace matsayawa ya lura da alkur'ani sannan ya fahimce shi wa ma'arifati ma aradal mutakallimu bihi minhu kuma abin da allah ya magana da alkur'anin ka gi tsayawa ka gane ma'anan maganan allah kawacin da dai kai ka haddace shi kenan kai alar ramma ne kai ma ka kaurace ma alkur'ani sai ka tsaya ka san shi ciki da waje annawul khamis hijir listishfa'i bihi wa tadawi bihi min jami'il amrat ƙaurace ma neman waraka ta hanyar alkur'ani daga dukkan cututtukan mun gano wannan cutan kafirci ne cutan munafinci ne cutan zalunci ne cutan wannan daban hata cututtuka na jiki ƙur'ani yana maganinsu cututtuka na gabbai ƙur'ani na da maganinsu wa kullu hadha dakhilun fi qawlihi ta'ala duk waɗannan bayanan za su shiga ƙarƙashin ƙaran da Allah madaukakin sarki zai gabatar gaban Allah dangane da wasu mutane da ya ce wa ƙalar rasul ya rab inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ya ce annabi zai ce ya Allah ga waɗannan mutane na ne amma sun ƙaurace ma alqur'ani na to annabi ya kai ƙaranka fadan Allah ranar kiyama wallahi ba ruwana wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illahuwa wallahi ba ruwana to ba na ciki in ga ganni ma ko kakka nuna ka ni dan ba zan tsaya cikin wannan fitinar ba annabi ya ka wajen Allah bayan shi zai je ceto jama'a a yi masu isabi ya ce waɗannan ina ƙaransu kai ka san ba za ka tsira ba ka duba ka ga cikin waɗannan nau'o'i guda biyar ina ka fada wani duka ma yana ciki allah shi kyauta su'alun hal min hijir al-qur'an hijir tullabil ilmi li tafsir al jama'a yana daga cikin kaurace ma al-qur'ani irin yadda za ga ɗaliban al-qur'ani ba ruwansu da tsayawa su fahimci fassara da tafsirin al-qur'anin yana ciki aljawab ansa shine maganan allah da ya ce Waƙalar وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا hijirar lafzi wa hijirar ma'ana, wannan ya shafi ƙaurace ma lafazin ma'ana baka karantawa baka haddacewa sannan ya shafi ƙaurace ma sanin ma'anan alƙur'anin wa hijirul amal da kuma ƙaurace ma aiki da abinda da alƙur'anin ya karantar fala ya kunu insani ya tuluhu nailan wa nahara wa fi kulli anin ba zai yi wa ce mutum na karanta alkur'ani dare da rana kuma a kowane lokaci ba wa ya kunu hajarahu li'annahu lam ya'mal bihi in dai baka aiki da shi ba ka shiga uku wa qara yakunu yaqra'uhu lafzan sai dai kawai mutum na karanta alkur'ani wani lokaci lafazin ne kaji alaran ma na ta ra ra ra ra walakinahu la yafhamuhu sai dai bai fahimci ma'anan shi ba fayakunu yakunu hijran wannan ma kaurace ma alqur'ani ne li'anna Allah ta'ala ya ƙolo, saboda Allah yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakan shi alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar maka mai cike da albarka liyadabbaru ayatihi Allah ya saukar da shi ne saboda a yi tadabburin ayoyin shi wal yatadhakkara ulul albab masu hankali kuma su san kiman allah ta dalilin alkur'ani fa'iza lam kun tadabburun in kur'ani ya zama babu tadabburi wala tadhakkurun fahaza hijranun babu tadabburi ba komi to wannan ƙaurace ma alkur'ani ne wanda ya shi ya shiga uku ya lalace ya ɗaiɗaice ya tambaɗe muna roƙon allah ya sa ba mu daga cikin waɗancan hasararru ko muna ma waɗannan alarammomi addu'a allah ya kare su daga dukkanin waɗannan bala'o'i da waɗannan fitintunu allah ka sa suna daga cikin bayan da za su rabauta da jin kai da gafara da shiga aljanna da zama a maɗaukakkiyar mazaune. allah maɗaukin sarki mana arzikin haddan alkur'ani mu da 'ya'yanmu jikokinmu da duk wani wanda yake da alaka da mu allah maɗaukin sarki ke mana albarka ta hanyar alkur'ani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum